Karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe hudu kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International aka kamo kan mita goma sha shida gajeren zango. Michael Kudison. Masu bar barkanmu da katarin sake haduwa ta cikin shirinmu na marece ga kanin labaran duniya. Rundunar sojin Chadi ta bada sanarwar kashe 'yan ta'adda saba'in na kungiyar Boko Haram A Najeriya an fara gudanar da taron jin ra'ayin jama'a a game da kudirin dokar takaita ikon sarkin musulmi. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce rikicin 'yan daba a Haiti ya daidaita kimanin ƙananan yara dubu ɗari uku a cikin wannan shekarar kaɗai. To ga labaran kamar yadda suke. rundunar sojin chadi ta ce dakarunta da ke aiki da rundunar kota kwana ta kasar watan ta kasa da kasa karkashin atisayin operation lake sanity 2 sun halaka 'yan ta'addar boko haram na iswap saba'in yayin wani samame a yankin tafkin chadi ga rahoton abdulkadir halid kiyawa Babban hafsan sojin kasar ne ya sanar da hakan inda ya ce wannan farmakin. Kwamandojin rundunar kai ɗaukin gaggawa ta Rapid Intervention Force da ke aiki da haɗakar dakarun kota kwana na ƙasa da ƙasa ne suka kai. inda suka samu nasarar tarwatsa sansanin 'yan ta'addan guda biyar. A cewar sa a yayin su maman dakarun sun kuma lalata wasu ababen hawa takwas da sinki sinkin alburusai tare da wasu ababen fashewa a arewa maso gabashin garin Malam Fateri. Ya kara da cewa rindunar ashirye shirye take koyaushe wajen ganin ta rage ayyukan ta'addanci. tare da dawo da zaman lafiya a yankin tafkin chadi a watan afrilun da ya gabata ne dakarun rundunar ta haɗin gwiwa suka kaddamar da Atisayan operation lake sanity 2 wanda ya yi sanadin miƙa wuyan 'yan ta'adda da dama tare kuma da kama wasu daga cikinsu baya ga tarwatsa sansanoni da kuma lalata makamansu a cikin daren jiya litinin aka yi wa jagoran mayakan kungiyar 'yan tsagera da ke goyon bayan gwamnatin mali kisan gilla a garin gawo da ke arewacin kasar bayan da kungiyar is ta yankin yammacin afirka ta zarge shi da hannu a kisan wani jami'in ta kamar yadda kungiyarsa mai rajin ceto al'ummar azawar ta bayyana a wata sanarwa Ismail Ag Arhamad shine shugaban kungiyar Movement for the Salvation of Azawad mai da'awar kare al'ummar Azawad arewacin Mali kuma an zarge shi ne da hannu a wajen kisan wani babban jami'in kungiyar IS wadda ke yaki da rundunar sojin kasar. Dakarun Burkina Faso sun sake karbe iko da garin Mansila da ke kan iyaka da jamhuriyar Nijar bayan da garin ya shiga hannun 'yan ta'adda waɗanda suka kashe sojojin ƙasar sama da ɗari. makon da ya gabata ne mayakan kungiyar 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi na jnim suka kai jerin hare-hare a gundumomin garin mansila inda suka kashe ɗimbin sojojin gwamnati a najeriya an gudanar da taron jin ra'ayin jama'a a jihar sokoto akan kudirin dokar da ke shirin tubewa mai alfarma sarkin musulmi muhammad sa'ad abubakar na uku damar naɗin iyayen ƙasa da kuma hakimai faruk muhammad yabo ya aiko man da rahoto Dama dai kudurin dokar da ke son gyara na sashe na 76 biyu cikin baka ƙarƙashin dokar samar da masarautu ta majalisar mai alfarma sarkin musulmi ta shekarar 2008 na kumshi ne da yunkurin ragewa mai alfama sarkin musulmi damar naɗa uwayen ƙasa da hakimai da kuma mai da ƙarfin yin hakan kai tsaye ga gwamnatin jihar Sokoto. Taron na yau dai ya ja hankalin kungiyoyi da ke fafutukar kare martabar masarautu irin su Sardauna Islamiyya Group a ƙarƙashin jagorancin Haruna sambo eh fatan mu majalisa yan majalisar mu da muka zaɓa su yi ƙoƙarin kare ra'ayinmu da martaban mai alfarman sarkin musulmi da majalisar sarkin musulmi wanda ke mu a ganin mu ana so a siyasantar da abun ne kuma a rage darajar sarkin musulmi ƴaƴan jinin sarauta kamar gidan Ahmadu Rufa'i da gidan Bello da gidan Atiku da gidan Buhari da gidan Isa Mai Kure su sun halarci taron tare da yunkurin ƙalubalantar kudirin dokar Ban daɗo Shehu Silami na ɗaya daga cikin su A insha Allah muna fatan bisa ga irin jama'a da sun kake ma zuwa nan su nuna rashin goyon bayan su da don wani canji da zai na cewa a bar abin nan yadda yake shekara da shekaru. Siraji lati Zibawa mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum. Wa'annan gidajen na sarautu ai idan ana neman sarauta ne idan ta waɗi kajin wannan gida wannan gida amma idan an zo an ce wannan wannan jinin Shehu Usmanu ne ai magana gida ɗaya ake to kaga dole su ma su dawo su haɗe wuri ɗaya kuma su yi fatar cewa wannan matsala ba za ta ci gidan ba. Batun taɓa ƙarfin majalisar mai alfama sarkin musulmi dai batu ne da ya girgiza ƙasa a 'yan kwanakin nan. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Arafai Hausa. Wata babbar kotu a jihar Kano da ke Najeriya ta ɗage sauraron karar da aka shigar a game da rikicin masarautar da ta kunno kai a jihar zuwa ranar Alhamis ga watan watan hudu ga watan Yulin nan. gwamnatin jihar kano ta wajen lauyanta ibrahim isa wangida ita ce ta shigar da wannan kara inda take neman kotun ta hana sarkin kano na goma sha biyar aminu ado bayero da sauran sarakuna biyar na watan hudu na bici rano gaya da kuma karaye bayyana kansu a matsayin sarakunan gargajiya hukumar kwastan ta najeriya rashin jihar rivers da ke kudu maso kudancin kasar sun batanta samu nasarar shafke wasu mutane uku tare da makamai da darajar kudinsu ya kai naira biliyan hudu waɗanda aka yi su daga kasar turkiya kamar yadda za a ji a cikin rahoton da wakilinmu murtala adamu ya aiko mana shugaban hukumar kwastam ta najeriya kwantarola janar bashir adeyini ya bayyana wa manema labarai a ofishin hukumar da ke jihar rivers cewa bincikensu ya gano masu hannu a ciki. We know the vessel that brought it. mun gano motar da aka ɗauko makaman mun gano lambar kwantenan da aka ɗauko su kazalika mun gano ƙasar da aka shigo da kayan da ma waɗanda suka shigo da su za mu ci gaba da wannan bincike domin gano abubuwan da suke faruwa shi kuma shugaban gudanarwa na hukumar cibiyar da ke kula da ƙananan makamai ta ƙasa yana mai cewa duk mun taru a yau ne domin shaida yadda cibiyar kula da ƙananan makamai ta ƙasa ta karɓi manyan makamai da harsasai da jami'an hukumar kustom ta najeriya suka kama tare da haɗin gwiwa da hukumar da ke da muhimmanci don magance yaɗuwar miliyoyin makamai kuma wannan aiki zai kawar da irin wannan matsaloli. Wakilin mai bawa shugaban kasa shawara kan tsaro jinjinawa jami'an na kwastam ya yi. Bincike da gogewa sun nuna cewa akwai alaka tsakanin safarar miyagun kwayoyi, safarar kananan makamai, safarar kudade da safarar mutane. Wannan ya bayyana buƙatar haɗin gwiwa tsakanin dukkanin hukumomin tsaro domin yakar wannan barazana. Saura kwantena takwas da jami'an kwastam suka kama suna ɗauke dauke da kudin maganin tari ana ci gaba da tsare da mutane uku da aka kama masu hannu a ciki domin ci gaba da yi musu bincike murtala adamu kalaba rfi gwamnatin jamhuriyar nijar ta ce kofar ta a buɗe take domin dawo da kyakkyawar hulɗa tsakaninta da makwabciyarta ƙasar benin bayan zaman tankiya da ƙasashen biyu suka shiga tsawon watanni shugaban mulkin sojin ƙasar birgidiya janar abdulrahman chani ya sanar da hakan a jiya litinin ta cikin wata sanarwa da aka yada kafofin yada labarai na gwamnati Umar Sani ya haɗa mana rahoto a kai. Mataki ne da ya zo al'ummomin ƙasashen biyu aminan juna da ba zata sai dai Alhaji Sufiyanu mazaunin birnin Doso mai iyaka da ƙasar Benin na ganin lokaci yayi da ya kamata ƙasashen biyu su jingine duk wani saɓanin da suke da shi don mai da hankali game da abun da ya shafi ci gaban al'ummomin su. Duk ƙasashen biyu daga Benin Nijar da duka suna ci gaba. Kowa yana samun amfani waɗannan in sun sirri da sito ya yi kyau bale mu da muke kusa kusa da furanciyar. shi ma alhaji na congo mazaunin kotonu cibiyar kasuwancin benin bayan ya yaba matakin ya kuma yi fatan kad hakan ta sake afkuwa dama aibe ne da nijar hassan da husaini ne to allah ya sa haka shine mafi zama alheri mu muna haba da haka saboda gaskiya muna cikin wani mawuyacin hali komi ya tsaya komi ya tattaba bare bodan nan da aka rufe gaskiya jama'a na jin jiki sauyin matakin da nijar ta yi kan makwabciyar ta benin na zuwa ne kwanaki bayan wata ziyara aiki da tsafin shugabannin benin biyu suka kawo a kasar inda suka jaddada bukatar sasanta kasashen biyu umar sani lagos erefi ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na radio france international Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta faɗaɗa ayyukanta na baiwa 'yan gudun hijira agaji zuwa ƙasashen Libya da Uganda, inda a yanzu haka dubban 'yan Sudan suka kwarara domin tserewa ƙazamin yakin da ake gwabzawa tsakanin sojojin ƙasar da 'yan tawayen RSF. Nasir Muhammad na dauke da ci gaban labarin. Shirin tallafawa masu gudun hijirar na Sudan da hukumar UNHCR ta wallafa ya yi hasashen cewar 'yan Sudan kimanin 'yan gudun hijira dubu ɗari da arba'in 149 za ta karɓa a Libya kafin ƙarshen shekarar bana yayin da take sa ran wasu ƙarin 'yan Sudan ɗin hamsin da biyar za su tsere zuwa Uganda duk da cewa babu iyaka tsakaninsu. Diddiga Majalisar Ɗinkin Duniya ta baya-bayan nan ta nuna cewar 'yan Sudan akalla dubu ashirin ne suka tsere zuwa Libya a shekarar da ta gabata, yayin da 'yan gudun hijirar Sudan dubu talatin da tara suka tsere zuwa Uganda tun bayan barkewar rikicin da ya ta gayyara ƙasar. Wannan sabon al'amari na zuwa ne a yayin da alkaluma suka nuna cewar tuni Sudan ta zama ƙasa ta farko a duniya mafi fama da matsalar yawan waɗanda suka rasa mahallansu adadin da ya kai mutane kimanin miliyan goma sha biyu a cikin ƙasar yayin da wasu ƙarin miliyan biyu suka tsere zuwa ƙasashen makwabta. 'Yan sandan kwantar da tarzoma a Kenya na ci gaba da gudanar da sintiri a Nairobi babban birnin kasar a safiyar talatar nan a daidai lokacin da matasa masu fafutuka suka yi kira da a ƙara fitowa gudanar don gudanar da zanga-zanga bayan tarzomar da ta barke a kasar a makon jiya. Masu gudanar da zanga-zangar a kasar sun ki amincewa da bukatar shugaba William Ruto na hawa teburin tattaunawa don warware takaddamar cikin sauki duk da cewar ya janye kudurinsa na ƙara kuɗin haraji. turkiya ta fara aikin shiga tsakani don sasanta rikici tsakanin somaliya da habasha a game da yarjejeniyar da ta shafi kasa watan tashar jiragen ruwa wadda habashar ta kulla da somaliland a farkon wannan shekara kamar yadda turkiya da wasu majiyoyi da ke kusa da lamarin suka bayyana rfi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na radio france international Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ayyukan 'yan daba a ya tilasta wa yara sama da dubu ɗari uku tare da yalansu tserewa daga mahallansu a daidai lokacin da ƙasar ta yankin Karibiya ke ƙoƙarin watan ke ƙoƙari wajen magance kashe-kashe da kuma garkuwa da mutane da 'yan dabar ke yi. Rukayya Abakabara na ɗauke da ƙarin ci gaban labarin. ta cikin wata sanarwa da daraktan asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya catherine russell ta fitar ta ce cikin watanni hudu da suka gabata yara sama da dubu ɗari biyar da tamanin ne ke gararan ba kan tituna bayan da suka rasa muhallansu a dalilin hare-haren 'yan kungiyar wannan ce ta tilastawa firaministan ƙasar ariel henry sauka daga mukaminsa a watan afrilun da ya gabata uwar gida catherine ta ce yara a ƙasar ta haiti na cikin tsananin buƙatar taimako daga ƙasashen duniya la'akari da halin fargaba da suke fama da shi kowane lokaci bayanai daga kasar na cewa a yanzu gungun 'yan daba ne ke da iko da kaso 80 cikin 100 na babban birnin kasar port-au-prince da kuma manyan hanyoyin da ake shiga ko kuma fita daga birnin a bayanin da majalisar ɗinkin duniyar ta fitar a baya-bayan nan ta ce cikin watanni ukun farko na bana 'yan dabar sun yi ajalin mutane sama da 2,500 Firaministan Hungary Viktor Orban ya buƙaci Ukraine ta yi aiki wajen tabbatar da tsagaita wuta a yakinta da Rasha don kawo ƙarshen gumurzun da aka shafe sama da shekaru biyu ana yi. Orban wanda tsayayyen mai caccakar watan goyon bayan da turai ke baiwa Kiev a yakinta da Rasha ne ya mika wannan buƙatar ce a yayin da yake tsaye kusa da shugaba Volodymyr Zelensky a wata ziyarar bazata da ya kai Ukraine. akalla 'yan takara 200 ne suka janye daga zaben majalisar dokokin faransa a yayin da shugaba emmanuel macron da kawancan jam'iyyu masu sassaucin ra'ayi ke kokarin takawa masu ra'ayin rikawo birki daji mafi girma a duniya watan amazon da ke kasar brazil ya fuskanci bala'in gobarar daji cikin watanni shidan farko na wannan shekarar lamarin da masana suka ce shine mafi muni da aka gani cikin shekaru ashirin da suka gabata alƙaluman masana sun nuna cewar daga watan janairun wannan shekarar zuwa yunin da ya gabata sau dubu goma sha uku da ɗari hudu tamanin da tara aka samu tashin mahaukaciyar wuta a makeken dajin na amazon wanda a kimiyyance kwararru suka ce shi ke samar da kaso ɗaya cikin biyar na iskar oxygen da ɗan adam ke shaka dr salisu lawal halliru masanin lamura da suka shafi muhalli a najeriya ya mana tsokaci a kai a yayin da aka ce akwai wuta wutan nan kuma a koda yaushe tana tafiya ne da hayaki wanda yake hayakin nan wanda ake magana carbon dioxide shine yake taimakawa ɗaya daga cikin sinadaran da suke taimakawa yanayin ya zamanto zafinsa ya ƙaru wanda yake shine ake magana a kan ɗumamar yanayi so saboda haka wutar daji ita ma tana da taimakawa sosai tana taka muhimmiyar rawa wajen ƙaruwar mai yanayi ko yanayin ƙara zafi a sararin samaniya saboda haka kuma idan muka kalle ta akwai matsaloli da take ah, haifarwa a yanayin tattalin arziki a yayin da wuta ta riga ta lashe wa'annan bishiyoyi da tsirrai hakika so kaga wannan carbon dioxide ko iska mai guba da ka riga ka fitar da ita so ba za ta samu wurin da za ta tsaya ba to zagayowa za ta yi sai ta dawo kan mu al'umma da muke kusa da wa'annan wurare wanda yake zai haifar da cututtuka wanda yake mu ban ma san a sanadinsu ba ko daga ina suke. Dr. Salisu Lawal Haliru masanin muhalli a Najeriya. minister Hungary Viktor Orban ya buƙaci Ukraine ta ya aiki tukuru wajen tabbatar da tsakaita wuta a yakin da Rasha don kawo ƙarshen gumurzu da aka shafe sama da shekaru biyu ana yi. Orban wanda ya saba caccakar goyon bayan da Turai ke baiwa Kiev a yakin ta da Rasha ya mika wannan buƙatar ne a yayin ziyararsa a Ukraine. labaran sun zo ne daga nan sashen hausa na radio france international lokaci ne labarin wasanni Umar Sani ya shigo barka da zuwa. Michael Kudu sun sani da kokari a gaishe ka. <clears throat> To za mu soma da gasar cin kofin Turai kaga yanzu gashi can ana buga wasa tsakanin Romania da kuma Netherlands. Wasan an shiga mintoci goma sha biyar da buga mako. To in an jima kaɗan kuma akwai wasan da za a bugawa tsakanin Autricia da kuma Turkiya. Mm. Ka san jiya Litinin daman Faransa ta doke Belgium da ci ɗaya mai zahi. Yayin da Portugal ta sha da kyar da jibin goshi a hannun Slovenia a bugun daga kai sai mai tsaron eh, gida mana sai da aka yi yan koke-koke ma a wannan wasa eh, an ce zakaran <laughs> kwallon kafa cristiano ya sha kuka ah, sosai to faransa da portugal kenan za su haɗe a kwata final yayin da spain za ta karawa tsakaninta da jamus ranar biyar ga wannan watan da muke ciki za mu leƙa batun da ya shafi harkar wasan tseren keke to karan farko a tarihi wani ba afirike kuma dan kasar eritrea biniyam girma ya lashe tseren keke na tour de france mafi girma kenan a na tsawon kilomita 230 dan tseren mai shekaru 23 ya taɓa lashe tseren keke a gasar tsere na italiya a shekarar 2022 wanda dai shine karo na 111 da ake gudanar da gasar tseren keke amma kuma ita ce irin ta farko da wani ba afirki ya yi nasarar lashewa a wannan shekara ya yi namijin kokari to za mu leƙa a olympics kenan da wato paris za ta karɓa bakunci a cikin wata wannan watan kenan da muke ciki kasan a ci gaba da shirye-shirye gasar olympics kasar paris kin ta ce akwai hukumomi da ke kula da wani keɓaɓɓen lambu wanda zai karɓi 'yan wasa akalla dubu goma sun ce za a kawo na'urorin sanyaya gida akalla dubu biyu da ɗari biyar wasu daga cikin wa'annan na'urorin na tafi da gidanka ne mm. kuma za a amfani da su ne a cikin ɗakuna dubu bakwai na karɓar baƙi. Ah, a Afirka hukumar ƙwallon ƙafa ta Afirka CAF ta saurari shugaban hukumar ƙwallon ƙafa kamar Samuel Eto kan wata badakara ta shafi cogen wasa. Mm. A watan da ya gabata ne hukumar ta saurari Eto kan zargin shi da shirya coge a gasar ƙwallon ƙafa ta gida domin taimakawa club King Victoria United ta haye mataki na gaba idan dai aka sami samuel oto da wannan laifin to hmm. za a iya yanke masa hukunci na dakatar da shi da dukkanin harkokin da shafi wasan kwallon kafa har sai abin da hali ya yi eh, kwarai ka san wani tsohon dan wasan najeriya wanda ya horar da najeriya shi ma ya shiga irin wannan matsala watan samson siyasiya kenan haka aka dakatar da shi to amma yanzu dai ya fito yana cewa ba a mai adalci ba kuma sai ya yi nasara daga watan a ɗaukar karar da to idan lokaci ya bamu za mu leƙa a kofin amurka kuma hmm. amurka ta fice daga gasar kofa amurka bayan ta sha kashi a hannun yurgai da ci ɗaya da nema yayin da panama ta kai ga matakin daf da na kusa da na ƙarshe sakamakon ɗauke bolivia da ci uku da ɗaya jiya litinin hmm. masu masaukin bakin ne su yi rashin nasara ne da ci biyu da ɗaya a hannun panama a makon da ya gabata hmm. kuma sun shiga wasan ƙarshe na rukunin sai wannan talata a filin wasa na arrowhead da ke kansa city na wato na burin nasara kamun samun sakamon da ya dara na panama to mun gode kwarai da gaske umar sani da wannan kokari to madalla sai kuma shirinmu na sharhin jaridu ga nasir da muhammad barka da zuwa Na gaida Mr. Kudu. Hmm. Za mu fara sharhi ne da jaridar Daily Trust a tarayyar Najeriya da ta wallafa labarin da ministan ilimi a kasar Farfesa Tahir Mamman ya ce gwamnatin tarayya ba za ta iya wadata bangaren ilimi da kuɗin da yake bukata ba. Ministan ya bayyana haka ne a yayin wani taron karrama Dr. Emeka Ofo da matarsa Dr. Adora Ofo da Jami'ar Najeriya ta Insuka ta shirya a Abuja kan gudumawar da suke baiwa ilimi. Mamman ya kara da cewa ya kamata masu kuɗi su yi koyi da abin da dr ofo da matarsa ke yi na mm. tallafawa ilimi a ƙasar ita kuwa jaridar vanguard a najeriya ta wallafa labarin da tsohon shugaban sojin ruwan kasar alisa maduke ya yi kira ga babban kotun jihar Legas da ke igbosere da ta mm. dakatar da tsohuwar matarsa kuma tsohuwar ministan man fetur a kasar dizani alisa maduke daga amfani da sunansa shi dai tsohon mijin nata ya tabbatarwa da kotun cewa aurensu ya kare da dizani a shekarar 2021 da haka yana roƙon kotun ta tilasta mata amfani da sunan iyayenta ba nashi ba Eh, in da ya ce ci gaba da amfani da sunansa a kan maganar cin hanci da rashawa da gwamnatin kasar ke yi da ita na janyo masa bakin fenti a idan duniya wato kamar da yadda ita jarida ta wani eh, watan tana bata mai suna da yake dina amfani da sunan kawai eh, sai jaridar ibnamen ta mm. jamhuriyar Nijar inda ta rawaito labarin da ke cewa bayan ganawar da gwamnatin sojin kasar ta yi da tsoffin shugabannin Benin Nisafore Soglo da Dr. dr boni yi suka yi a wato niger din wato ita ƙasar Nijar ɗin ta, ta buɗe ƙofar zaman tattaunawa don ganin an kawo ƙarshen takaddamar da ake yi a tsakanin ƙasashen biyu. Eh, na daman ai tattaunawa ce kawai za ta kawo ƙarshen irin wannan rikici kuma an ɗauko hanya kenan a haka gaskiya daga wannan kuma sai jaridar daily guide network da ake wallafa ta a ƙasar ghana inda mm. ta rawaito labarin da asusun ba da lamuni na duniya ya zama na biyu kan yiwuwar baiwa ƙasar bashin dala biliyan uku wanda hakan ke nufin cewa zai fara bata dala miliyan 360 tukunna ministan kudin ghana dr muhammad amin adam ne ya bayyana hakan a yayin taron manema labarai inda ya kara da cewa suna jiran isowar kudin nan ba da jimawa ba to mun gode kwarai da gaske yana da muhammad daga zamu dakatar da kai a na gode madala da alama matsalar nan ta sara suka wadda a baya ta addabi garuruwa da dama a arewacin Najeriya tana kokarin sake dawowa a sakamakon rigingimun da ake yawan samu tsakanin matasan da ke zaman kashe wando saboda rashin aikin yi a baya bayan nan irin waɗannan matasa da ake kira 'yan sara suka sun yi wa wani matashi yankan rago a garin bauchi a wani mataki na ɗaukar fansa ba fansar sara hannun wani ɗan uwansu da ya yi ga rahoton wakilinmu na jihar bauchi ibrahim malam goji kamar ka sare ice da adda ya faɗi ƙasa to haka hannun yaron nan ya faɗi ƙasa babu abin da ya rike shi dan uwansa kuma ya dauki hannun suka yi tirin da shi asibiti suka tafi ina suka yi Allah ya sani. Jim kaɗan bayan faruwar hakan sai bangaren wanda aka yanke wa hannun suka ƙudiri aniyar ɗaukar fansa inda suka yi nasarar damke jagoran ɗaya bangaren matasan inda a gaban jama'a suka yi masa yankan rago. Safwan Ma'azu shine jagoran jami'an tsaron sa kai da suka fara isa kan gawar marigayin cikin kogin jini. Lokacin da muka wara kan shi gaskiya baya rayu. saboda mun je sun riga da sun masa yanka rago ne ba a ma misalta yankan da suka mishi sa'an nan sai kuma akwai sara a kayan shi da cikin shi akwai yanka sai kuma kafan shi a cewar kwararre kan sha'anin tsaro ya komodo musa sanda jika mai ritaya rashin aikin yi tsakanin waɗannan matasa shine umar sun yawaitar wannan matsala cikin al'umma ba ma ilimin da ya kamata a samu aikin yi din na farko kenan na biyu waɗanda suka yi kokari suka samu ilimi din sun waye gari ba su da aikin yi sannan waɗanda ma suke son su yi sana'a ba su ma da kuɗin da za su yi sana'a din so in ka samu kanka a irin wannan yanayin to sai mutane masu ƙarfin imani su ne waɗanda za su iya zama ba tare da sun jawo matsaloli na irin waɗannan abubuwan da suke faruwa ba ana samun karuwar irin waɗannan matasa da kan addabi al'umma a mafi yawan garuruwan arewacin najeriya lamarin da ake dangantawa da goyon baya da suke samu daga wasu 'yan siyasa ko kuma gazawar hukumomi wajen samun musu da aikin yi comrade abdullahi koli tsohon shugaban kungiyar kwadago a jihar bauchi kuma masharanci kan harkokin yau da kullum ya bayani kan abin da ke haddasa hauhawar wannan matsala. Na farko matasa ne wanda a yanzu su suna neman kawo halal kawo haram duka saboda neman rayuwa. Na biyu dole a ɗauki mataki akan batun shaye-shaye. Ba su da wani abu suna zaune kayan su yana ba su tunanin cewa ta ina kowane abu ne ma da su ya aikata Ita kuwa hajiya iya ta'abba wata uwa wacce ta nuna damuwa kan sake dawowar wannan matsala a cikin al'umma. faɗuwar alhakin lamarin kan iyaye. Gaskiya iyaye mata suna da kashi hamsin cikin ɗari su suke ɗaurewa 'ya'yansu gindi wani lokaci kafin ma yaron ya girma a cikin wannan ta'addanci wafa tana fara sani don kamata ya yi kullum garin allah ya waye in ɗanki ya fita ki je ki bincike ɗakin sa me a cikin ɗakin haka ne kuma ta sanya matashi shamsu mashema baiwa 'yan uwansa matasa wannan shawara gaskiya shawarar da nake da shi ma 'yan uwana matasa shine a tashi a nemi abin yi abin da yake jawo wannan ishu na sara suka da wani waye-waye da sauransu duk rashin abin yi ne a halin da ake ciki jami'an tsaro a jihar bauchi sun tsaurara matakan tsaro ta hanyar sintiri da kuma kai farmaki a sansanonin irin waɗannan matasa yayin da gefe guda masharanta ke jan hankalin gwamnati game da buƙatar samar musu da abin yi maimakon bazama su ibrahim malam goje bauchi arafai hausa nasarar lashe zagayen farko na zaben 'yan majalisar faransa da jam'iyyar rn ta masu ra'ayin rikau ta samu da kashi 33 cikin 100 a ranar lahadi ta tayar da hankalin sauran jam'iyyu masu ra'ayin sassauci da na tsaka-tsaki waɗanda a yanzu haka suke laluben hanyar da za su bi domin hana jagorar masu zafin kishin ƙasa wato marine le pen lashe zaben majalisar a zagaye na biyu da ke tafe a mako mai zuwa. To ko yaya masana ke kallon yanayin da siyasar Faransa ta samu kanta ciki da kuma dalilan da suka janyo haka To kan haka ne Nura Ado Suleiman ya tattauna da Farfesa Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayero da ke jihar Kano a Najeriya. Su kasashe da suka ci gaba masu tsarin demokaradiyya duk wani abu da ya faru ko a gida Koko a waje zai yi tasiri a kan zaben da za a yi na gaba da haka kaga wannan abin da ya faru gaskiya ba abin mamaki ba ne a ga cewa masu ra'ayin tsakatsaki sun fara samun koma baya saboda na farko dai a kanta ita turai din kaga har yanzu da sauran burbushi da tasiri na rigimar ukraine sannan kuma idan ka zo nan afirka ga abubuwan da faransa ta samu koma baya a ƙasashe da tawa mulkin mallaka Wato idan na fahimce ka ba wai lamuran tafiyar da gwamnati na cikin gida kaɗai ma suka yi wannan tasiri ba kwarai a'a ba wai shi kadai ba ne da na gidan ma da na wajen kamar yadda na faɗa kowannen su zai iya tasiri ga masu zaɓe duk da a tsarin su za ka ga mutum yana bin jam'iyya ko wata aƙida za ka ga iyaye da kakanni suna wani abu haka gidan ma zai fi amma yawanci inda aka samu irin wa'annan abubuwa za ka ga yawanci wa'anda ba su da wannan matsaya a akan aƙida shine wanda ake cewa a floating voters wanda ko ina idan ra'ayi abubuwa ya za su karkata su koma nan gurin to irinsu ne sa aka ga wannan canji kuma a gaskiya a duk inda ake siyasa akwai abin da ake kira boran masu zaɓe hmm. boran masu zaɓe kan ɗauki nau'i iri biyu wani sa'in idan suka fushi sai su ki fitowa suke ma yin zaben a a samun da wani sa'in kuma idan suka yi fushi ba su amince da wani makasudi na gwamnati ba to za ka ga an fito da yawa domin a canza wannan al'amari. Ya kake ganin shi wannan zaɓe zai yi tasiri a nahiyar Afirka muddin masu ra'ayin rikau suka lashe shi. to gaskiya ko da in sun ci din ma suka lashe shi ba lalle ya canza ba hmm. abubuwan da yake faruwa a afirka domin a yanzu guguwa ce ta kusan canji za a ce a afirka ta taso a musamman abin da yake faruwa a kasashen burkina da hmm. mali da niger to idan muddin abin da suka ɗauka ɗin aka ga tasiri to za ka ga sauran ƙasashen ma ko da ba suwa ita faransa bore ba kamar inda wa'annan suka yi to za su yi ɗari da su musamman kuma idan a ce tu masu ra'ayi da kawo suka ɗau matakin tsuke bakin aljihu na rashin harka da ƙasashe na afirka to wannan duk zai ƙara sawa ita kanta faransa ta goma gomashinta afirka ya ragu ko ya samu ƙalubale sosai to muna godiya farfesa da lokaci da kawari muka tattauna da kai to madalla tuma da tattaunawa tsakanin nura ado suleiman da farfesa kabil sani fage da jami'ar bayero da ke kano sai maimaitin kanan labaran a karshen kashi na farko da shirin rundunar sojin chadi ta ba da sanarwar kashe 'yan ta'adda saba'in na kungiyar boko haram a kuma cewa najeriya an fara gudanar da taron jin ra'ayin jama'a game da kudirin dokar takaita ikon sarkin musulmi rikicin yan daba haiti ya daidaita watan kimanin kananan yara dubu ɗari uku a cikin wannan shekara da muke ciki a kuma mun ji cewa watan 'yan bindiga ko kuma 'yan ta'adda sun kashe jagoran a kungiyar masu neman kare hakkin ko kuma ceto 'yan kabilar azawad a arewacin mali.